Jama'a barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a cikin wani shirin tambaya da amsa wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI. A cikin shirin tambaya da amsa muna karantowa tare da kawo muku amsoshin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana kuma yake zuwa muku duk mako ta wannan tasha mai tarin albarka. Ni ce Rukayya Abba Kabara zan gabatar da shirin na wannan mako. To yau za mu yaye kallabin shirin da wannan tambayar da muka samu daga da magaram a jamhuriyar Nijar wadda ta fito daga hannun Sanusi Maɗattai da magaram da Isufu maƙeri Maɗattai da Ilyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski ba da Raka inda suka ce wai shin ko kasashen da suke mulki a tafarkin kapitalizm ne suka canja shi zuwa tafarkin mulkin demokradiyya idan har su ne menene dalilin da yasa suka yi haka kuma kawo yanzu sun cimma burin da suke bukata to sai in ce ku sha kurumin ku don kuwa wakilinmu na jihar Bauchi Bauchi a Najeriya, Ibrahim Malam Goje ya tuntuɓi Malam Yusuf Abdullahi, ƙwararre kan siyasar ƙasashen duniya kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tatar Ali da ke jihar Bauchi. Ga kuma tattaunawar tasu. Wato idan muka duba tun farko akwai tsari wanda suke da girma guda biyu a lokacin nan akwai demokradiyya sannan kuma akwai abin da ake kira socialism ko communism. waɗanda su ne 'yan abin nan ke 'yan gurguzu su kuma waɗannan su capitalist waɗanda suke da more of irin western oriented wato na yammacin ah, ƙasashen duniya kenan ah, su waɗannan 'yan gurguzu sai suka sami nakasu wato ko kuma suka sami matsala musamman ah, lokacin da tarayyan rasha ko kuma tarayyar soviet a lokacin suka sami matsala wanda aka yi yunkurin juyin mulki wanda kuma daga baya sai juyin mulkin nan yakan kama nan ya zamanto cewa suna cikin tsaka mai wuya duk kasashen da suke tare da su a wannan lokacin republic nan sai suka yi kokari sai suka janye sai suka bar tarayyar soviet wanda ita kuma tarayyar soviet ita ma babu yadda za aka iya yayin da lokacin da boris yeltsin ya zo ya karbi mulki sai ya zamanto cewa su ma ainihin tsarinsu na, na, gurguzun nan shi ma ya lalace ya sa'an nan sai ya zamanto suna yin bin 'yan jari hujja so su 'yan jari hujjan nan mun san cewa amerika su suke jagoranci a duniya to amma sai mu tambayi kanmu menene ya kawo faduwar wannan 'yan gurguzu ne a duniya wato idan mutum ya yi bincike zai samu akwai abubuwa da dama amma mafiya waɗanda suka fi fice a kai su ne akwai wani abu da muke kiransa principle of uh, da glasnost wani tsari ne kamar na ah, da ya shafi abubuwan ah, canjin yanayin siyasa domin idan muka duba kaga mulkin gurguzu ai su jam'iyya ɗaya ma suke amfani da shi ba su amfani jam'iyyu biyu ko uku ko hudu ko wani abun nan to kaga a wannan tsarin da aka samu na policy sai zamanto an yi sassauci har ya zamanto cewa jam'iyyu suna jam'iyyu suna da tasiri tambaya ta gaba ya ce idan har su ne mana idan har waɗannan ƙasashe su ne suka koma wannan tafarki na demokuraɗiyya mm. me dalilin yin haka to dalilin yin haka shine kamar yadda na fara faɗi ɗazu idan ka duba shine jam'iyyun da za su kasance a ƙasa koko idan yayin da ƙasa take ba su ba su amince da cewa a sami jam'iyyu kamar guda biyu ko uku ba to kaga yayin da suka koma in aka koma kuma ainihin na capitalism ko kuma aka dawo ana demokradiyya kaga ba yadda za a yi a ce babu jam'iyyu biyu da akan fara daga biyu ne ya yi sama dalili ko shine zamanto akwai abin da ake kira alternative choice wato zaɓi da kake da shi to yayin da kake da ɗaya kawai kaga ba zaɓi to saboda haka kaga wannan abin burin su ya kusancewa ya ya tabbata ko kuma sun yi nasara a kai wanda yake za a iya kawo jam'iyyu su wanda yake kai kuma dan a matsayinka na dan kasa sai ka ga wace jam'iyya ce ta dace da kai jam'iyyar da ta dace da kai din nan sai ka bita kuma abu na biyu shine idan muka duba wato tsari ne waɗanda duk wasu abubuwa kamar means of production da distribution hakan nan na kasa dukka yana hannun gwamnati ne individuals ku haka ba su da daman da wannan zai je ya zamanto yana da masana'anta nasa da sauran abubuwa da abu hakan nan kusan hasali ma ko wajen jin daɗin rayuwa ma akwai irin yanayi yadda ake ake suke suke dan daidaitawa tsakani alal misali shine ah, idan mutum yana da mace ɗaya misali yana da 'ya'ya biyu ko ɗaya so yanayinsu yanayin yadda za su yi rayuwarsu ko kuwa za a dinga samu za su dinga samun kuɗaɗensu sai zama to ya bambanta ma da zai bambanta da wanda yake shi bai kai shi karfi ba alal misali da ka ga mu ɗauki misali likita barin dawo da baya mu ɗauki likita misali so idan likita yana da mata ɗaya kuma yana aikinsa so abin da yake bukata kawai za a bashi ba wai za a bashi ainihin aikinsa ba wato misalin abin da zai rike shi da shi da matarsa da ɗansa ɗaya shine abin da zai samu ke yau wato tambayarsa eh, ta ƙarshe ya ce ko sun cimma abin da suke bukata kenan su waɗannan ƙasashe to kusan za mu ce sun cimma tun da kaga yanzu eh, in ka lura ma yanzu haka eh, da ita kanta socialism din nan ko kuma communism sun zamanto babu su ma a duniya babu su kasashe kadilan waɗanda suke amma da in ka duba waɗanda duk suke ƙarƙashin tarayyar soviet da wanda ake kyanta russia yanzu ai su ɗin nan suna gurguzun ne kusan waɗannan ƙasashen dukkansu sun dawo suna suna capitalism malam yusuf abdullahi muna godiya matuƙa da wannan dama da ka ba alhamdulillah mun gode malam yusuf abdullahi an da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba ba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya turawan mulki sun tashi mun kakkabe hannu ba bashi su ne afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗaɗɗan harsashi Allah Allah ya Allah haɗa kanmu afirka mu so juna saura a mazambi da Angola da Gini sun saura cikin wahala haɗa kai ne babban bulala. Yanzu kuma za mu ɗau tambayar da muka samu wadda ke cewa wai shin me ke haddasa yin shakuwa ne ga ɗan Adam wadda take ɗaukar dogon lokaci. Shin da gaske ne tana kisa? Sannan kuma tana da magani a likitance ko kuwa sai dai mutum ya yi ta shan ruwa? Wannan tambayar dai ta fito ne daga wajen Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa ta Najeriya. To wakilinmu na Kano a Najeriya Abubakar Abdulkadir Dan Gambo ya miƙa tambayar ga Dr. Ashir Muhammad Sumaila ƙwararre a sashen kula da lafiyar iyali na asibitin koyarwa na Aminu Kano a jihar Kano ta Najeriya inda ya fara da bayani kamar haka. tambayar yana cewa ne a ah, wai shin me ke haddasa yin shakuwa ga dan adam wadda take daukan wato ainihin dogon lokaci to kafin mu je ga abun da suke haddasa ita kanta shakuwa ya kamata mu duba mu gaya taya ma ake take faruwa ita shakuwa din shakuwa kamar lalura ce da ta shafi hanyoyin numfashi shi kuma numfashi yakan afku ne ta hanyar wasu tsokoki da jijiyoyi na jikin adam da suke motsawa akwai ciki da kirji kamar ciki da falo ne amma akwai abin da ya raba su abun da ya raba su wani tsoka ne mai kamar tantani ana kiran su diaphragm to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun numfashi to shakuwa yana faruwa ne a lokacin da wannan tantanin mai kama da faranti wanda ya raba kirji da ciki ya samu motsewa ya samu takura takuran da mutum bai niyya yi ba shi na kiransa kamar eh, sudden abu wanda yake baka niyya ba nan da nan ya zo ya faru to a lokacin da wannan tantanin wannan tsoka mai kamar farantin ya takura ya motse to matse wanda yi da yake cikin kirji zai karu to akwai tantanin makwallato a jikin makogaro to su kuma sai su sauri su rufe rufe wanda su sai su bada wani sound shine ake kiransa wannan shakuwa din to abin da yake jawo a samu shakuwa din kenan to a game da abubuwan da suke jawo ta kala biyu ne <clears throat> akwai abubuwa na al'ada wanda jiki yau da gobe yake sa a samu akwai kuma ɗaya ɓangaren wanda ke lalura ce take kawowa to <clears throat> idan muka ɗauki na al'ada misali idan mutum ya ci abinci mai yawa kamar masu irin kamar ka yanzu lokacin azumi ne mutum ya ɗirki kunu ya samu fura barkatai dai ka dankara su a cikinka to wannan uba filin cikin ya cika dai yana yana sa mutum ya samu shakuwa sannan mutane da suke ta'amali da barasa su ma yakan sa su samu shakuwa akai-akai sannan shan lemuka irin na gwangwanaye din nan haka su wani suna robobi din nan duka su masu kan haddasa ainihin a samu ainihin ita shakuwa din sannan idan mutum ya tsorata lokaci guda wani abu kamar ya firgita shi irin wannan saurin abun haka shi ma kan za mutum ya samu shakuwa to wani bangare na al'ada kenan na bangaren lalura kuma akwai wasu cututtuka waɗanda mutum yake ɗauke da su to yana iya samun shakuwa mai daɗewa a rayuwa ka mutu yana da kamar ciwon koda haka da sauran cututtuka haka wanda suke daɗewa a jikin adam to suka iya samun tuni ya samu ainihin ita shakuwa din mai tambayar kuma eh, dakta yana cewa shin da gaske ne ita shakuwa tana kisa i to kaga idan muka ɗauki ita waccan shakuwa ta al'ada da muka yi bayani kaga ita wannan a ka'idar ta bata kisa bata jawo wani abu kuma akwai abubuwan da idan aka yi su cikin awa 48 mutum na iya raguwa da ita so amma idan shakon ya kasance na lura ne to idan ba maganin wancan abin da yake jawo ta aka yi ba kamar misali ci mutum yana da ciwon koda ba a maganin ciwon koda ba to ga shakuwa yana nan zai iya sa mutum ya rasa rayuwarsa ma akanta mai tambayar kuma likita yana cewa shin kuma tana da magani a likitance ne ko kuma kawai sai dai wato ainihin mutum ya yi ta shan ruwa to <laughs> ka san al'ada akan ce mutum yana shakwa sai ce wai ka sha ruwa eh to akwai wannan gaskiya amma abu da yake mafi ala shine idan mutum yana shakwa shawara da ake bar abun da zaka iya yin su ko da a gida ne ka samu saukin shakwa din to suna da yawa wanda ba sai ka je asibiti ba har sai yayi tsananin tukuna ake zuwa asibiti misali idan mutum ya samu ko da leda haka ya dan hura numfashinsa sai dan ja ya fura ba amma karfi kanka dila gaba ɗaya ba a'a iya bakinsa haka ya hura ya abin haka to nan yana iya taimaka shi kuwa ya daina ko kuma kawai idan ka ja numfashi sai ka tsaye da numfashin naka dogon numfashi ka tsaye sai ka tsaye da shi kar ka fito da shi to ma yana taimakawa a samu saukin ita kanta ainihin shakuwa din sannan idan mutum ya samu kafofin shi ko gwiwoyinsa yana kwanciyar danno su zuwa kirjinsa so kaga duk dai dabaran da ake shi ne shi wannan da ya faru a samu wanda za a ya dan yi relaxing to yana taimaka a samu ainihin shi ainihin sauƙin shakwarin ta yi sauƙi sannan bayan wannan idan mutum ya samu suga siga wannan garin siga ya watsa shi ya haɗiye shi to shi ma bincike nuna cewa dabaru ne na tsaye da ita kanta shakwa din bayan wannan kuma idan misali mutum ya samu kamar lemon tsami kana cin shi wannan sai mutum ya gatsa shi to nan gatsawan da zai da zai shiga jikinsa to yana stimulating wasu nerves da za su taimaka wa shi ainihin shi diaphragm din wannan tantanin yawwa so so ya dan samu ya sake to kaga ita ma shi kon an rabu da ita idan ta ci ta ci ba a iya rabuwa da ita ba to akan je gurin likita likita na ba da magani a akwai allurai da magunguna wanda insha Allah aka bada su asibiti za a samu sauki godiya muna godiya kwarai da gaske likita da ka mu dama muka tattauna to godiya nake assalamu alaikum mai fitina mai ƙaryar banza ba ta nufin zikiri sai ba tsa mai lalata mai ragata mai ɗimbin rigima ta makwalla karuwa ba ta nufinta ya aure kai da ba ta a saɓon sarki. Sunayenta akwai su da dama ni ya riga shi na rawaito. ni na raɗa mata wannan suna domin sun yi wa juna daidai. Mai raba ya da manyan ƙannai, mai raba baba da manyan ‘ya'ya, ta ƙi shiri da uwa da uba amma a balle abokin dambe. ai komai ta yi ba mamaki domin ba ta da shayin kowa. Mai ƙaryar daraja da mukami san da Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai sauraro kana da dama, kai ma a dama da kai a cikin shirin. ta hanyar aikewa da tambayar ka a arfai hausa tambayoyi at gmail.com kuma kada a manta tambayar ta yi ma'ana kuma kada ta cika tsaho sai mun ji ku. To yanzu za mu ja linzamin dokin wannan shirin da tambayar da muka samu daga Hurai Ramanu daga jihar Adamawa a Najeriya wadda ke cewa wai me ake nufi da cin amanar ƙasa kuma me yasa ake danganta kalaman Peter Obi dan takarar shugaban Najeriya a jam'iyyar Labour da cin amanar ƙasa sannan kuma me yasa adawa ta fi ƙarfi a tsakanin Peter Obi da ya zo na uku da Tinubu fiye da Atiku wanda ya zo na biyu. To wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya miƙa wa Sumi ‘yan Lawi lauya mai zaman kansa a birnin tarayya Abuja wannan tambaya kuma ga martanin da ya bayar. Sunana Sumi ‘yan Lawi lauya ne mai zaman kansa. To barista tambaya ma ta farko menene ma'anar cin amanar ƙasa wato ina fahimta wanda a turanci ake kira treason kenan. Kasan kowane ƙasa tana da doka constitution wanda take bi kundin tsarin mulki mm. a cikin wannan kundin tsarin mulki shine ya ba da ƙarfi da bayani da yanci na kowane ɗan ƙasa ɗin kuma kowane tafiyan ɗan ƙasa yana yi ne cikin wannan kundin tsarin mulki so ita treason da ake magananta ita akan ga duba duk wani abun da za ka yi wanda ya fita daga cikin wannan kundin tsarin mulki na ƙasa ɗin ana kallon shi kamar kana cin amanan dukkan 'yan najeriya kenan so kowane ɗan najeriya yana zama mabi wanda yake biyayya ne ga wannan kundin tsarin mulki so duk wanda bai yi biyayya da wannan eh, tsarin mulki ba ana gani yana adawa da wannan constitution da ya ake amfani da ita. Duk da dai ba ta cikin tambayan amma saboda mai tambaya da masu sauraron mu su ƙara fahimta ko za ka ba mu misalan laifuffuka ɗaya ko biyu wanda kai tsaye za iya cewa cin amanar ƙasa ne. Eh akwai magana da za ka faɗa akwai ayyuka da za ka yi wanda duka wa'innan constitution ba su goyi baya ba ana ganin kana a dawa da su ne to wa'annan su ne irin abubuwan da za ka yi wanda ana kiran su treasonable offenses tambaya ta biyu yake cewa kuma me yasa ake danganta kalaman ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da ya gabata ƙarƙashin jam'iyyar labour party wato peter obi me yasa ake danganta bayanan shi na baya-bayan nan da cin amanar kasa. kalaman shi peter obi a na baya-bayan nan da ya yi tun da ya riga da ya tafi kotu duk maganan da za ka yi idan magana yana kotu bai kamata ma ka yi magana a kan shi ba ya kamata ne ka bari ka jira sakamakon kotu kamin ka yi magana a kai ya kamata da ya jira sakamakon abin da zai fito daga kotu don duk abin da za ka faɗa zai iya tada na zaune sai duk abin da zai jawo tarzoma shine ake ganin zai kawo masifa a kaza and constitution ta ba da yadda za mu yi zamantakewa da juna ya zama cin amanan kasa kenan idan maganarka da za ka yi ba zai girmama zamantakewan jama'an kasa ba kana cin amanan kasa ne kuma duk wancan maganan da ka yi za a danganta shi da kana cin amanan tsaron kundin mulkin najeriya ne idan ba zai kawo cin gaban kasa ba inda zai kawo rikici sassaguwan kasa gwamnati ba za ta amince ba za a gan shi akan cewa kana so ka tada na zaune saye ne masha Allah to tambaya na karshe na mai wannan tambaya ke cewa sannan kuma me yasa adawa ta fi zafi a tsakanin peter obi da ya zo na uku da tinubu a maimakon atiku wanda shine ma ya zo na biyu eto eh zai zama da zafi domin 'yan eh, najeriya sun taba pdp mulkin pdp an taba mulkin apc an taba wannan eh, labour party da take zuwa sabon salau ne wanda mutane suna so su ɗanɗana shi su ma su gan yaye ne so zaton mutane da yawa daman muna so mu ɗanɗana wannan abu ne shi yasa za ka ga magoyan bayan labour party su suka fi magana fiye da yan pdp da yan apc ɗin ma domin su suna so su ɗanɗana wancan mulkin ne zamanin shi bako a cikin tafiya bako a cikin tafiya da shike shi bako ne yanzu a cikin tafiya shine jama'a ka ga magana akai yafi karban gari fiye da magana na pdp don pdp su ma sun san yaya suke apc sun san yaya suke jama'a suna so su ɗanɗana sabon abu to sabon abun da ake so a ɗanɗanan ne shine kaga ana ta magana a kai ana ta magana a kai to barista muna godiya da namar da ka ba sashen hausa na radio jama'a ku bari in na gode da wannan ta makolla shin kuwa ko kun lura da shi dai ko in fallashi jakin mata shan wani shashashan daga gefe wofin wofi banzan banza, ɗan kamsin yake ko ɗan daudu wa ma zai kula gayyar banza, ba shi a tsuntsu ba shi a dabba je ma'age ke mai ban haushi. Babu fuka fuka gunda ba tsuntsu shi kuwa ba shi haƙoyi, shi dai ya zama jakin doki ya ɓata a mazaje suna. ya ƙi mafi girman daraja ta sasa ya zaɓi ta ƙarshen baya, da ninki bice daraja ta saya watsar ya riƙe falle ɗai. amma dai kuwa ya yi da ya bari gaba da Madalla da fatan mai tambaya ta gamsu. Kuma nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa na wannan mako. A madadin wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar da na Bauchi Ibrahim Malam Goje da kuma na Kano Abubakar da Abdulkadir Dan Gambo da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Rukayya Abba Kabara ke fatan alkhairi ga kafatanin masu sauraronmu.